lights on lights off sunana khalifa yakub Shoaib, uh, shekara ta da ɗaya um, a student of mechatronics engineering. Okay, dama na fara project din nan a couple months back ne abin da ya bani idea na project in nan uh, switch ina na daki ya lalace kuma da na zo gyarawa sai na yi tunani ha engineer ne ni fa 5 years a makaranta ba zan iya automating ɗakin nan to sai na samu idea na maida shi smart ɗaki eh, sai na fara wannan project ɗin eh, shine na yi automating switch da eh, ruwa na famfo da fanka na ɗakina da sauran abubuwa a cikin ɗakin. da na fara project in i only did it for fun in sa cikin ɗaki na amma da na zo posting a twitter sai mutane suka fara contacting ina suna son project in za su yi implementing a su ma za su implementing a gidansu na ma samu calls daga mutane da suke real estate za su sa cikin estate su so sai na realizing abun is actually marketable um, it's something that i can use to make money for myself too kun ga automation nan ba wani abu mai wahala ba ne ba turawa kadai suka iya ba in aka zo automating wuta a ce yanzu za a jona ne da microcontroller kamar kwamfuta yake shine yake ba wada wuta ya kunna ko ya kashe ko fankan ya fara tafiya ko ruwa ya fara zuwa a famfo shine yake ba da duka instructions din um, kuma duka devices din suna suna operating da electricity ko ba haka ba in ka zo automata abu akwai abun da ake kira relay shi ma kamar switch ne amma automatically shi yake amfani da ba sai an sa hannu manually ana controlling shi ba shi da electricity yake yake operating wannan microcontroller ne zai ba eh, relay in instruction whether ya kunna ko ya kashe next project ina, ina, ina aiki akan akwai abin da ake kira anpr eh, standing for automatic number plate recognition uh, it's a kind of system that yana, yana karanta number plates na, na mota ana amfani da shi for security kamar irin estate haka ya kasa a gate za a iya um, sai security su san wani mota ne yake shiga resident ne ko visitor ne ko irin abubuwan nan yana kara security a waje dalilin da ya sa ina project din nan ko a estate mu a nan duk sanda muka zo shigowa sai security su tsayar da mu uh, su sun kullum suna zata mu visitors ne so za su da motan su buɗe boot su duba waye ne yake tuki so duk abubuwan da unnecessary for mu that were residents so in aka sa wannan system in place zai duba number plates na na motan sai ya yi notify in su cewa resident ne su kyale shi kawai ya wuce shawaran da zan ba students irina eh, shine idan kun samu idea duk idea da kuka samu ku zauna kawai ku yi developing kan shi ba amfani da idea ba wai ya zauna cikin kanka bane kawai ya kamata ka yi actualizing ka yi contributing to ka yi contributing knowledge to the world ka yi contributing kowa na da abun da zai iya contributing so in kana gani kamar kana da idea ka yi engineer ne ko kana so ka zama engineer abun nan ba mai wahala ba ne za ka zauna ne ka koya wani abubuwa sai in ka zo level ɗin da za ka iya irin abun nan sai ka zauna ka yi kawai biggest challenge in da na yi facing shine availability na electronic components a Nigeria akwai sanda microcontroller ina ya ɓaci na je online na je kasuwa duk inda na je ban samu ba sai da na yi ordering daga china to yanzu na gama aiki zan kashe wuta domin ina son yi bacci kuma za ga ba sai na taba ba eh, komi automatic ne smart home ne lights off